Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Litinin ta ƙarshe a watan Agusta shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To alheri fadar wata ta faɗa a yau Litinin cewa aikin kwashe mutane na ci gaba da gudana ba tare da samun tsaiko ba a filin saukar jiragen sama a kabul babban birnin afghanistan bayan harin roka mahaukaciyar guguwar ida ta rikide ta zama hadari a teku amma kuma tana tattara kanta domin afkawa birnin new orleans da yankunan kewayensa kana a yau litinin layukan yanar gizo sun samu tsaiko a juba babban birnin sudan ta kudu kana an jibge rundunar tsaro akan tituna domin hana masu zanga-zanga kanan labaran kenan Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto na musamman kan matsalar tsaro a Najeriya. Muna kuma da rahoto kan taron karawa juna sani kan batun muhalli da ake gudanarwa a jamhuriyar Nijar. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Aliyu Harande. Kamar yadda muka saba za mu karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan ga baba Yakubu makeri da halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Fadar White House ta faɗa a yau litinin cewa aikin kwashe mutane na ci gaba da gudana ba tare da samun tsaiko ba a filin saukan jiragen sama na Kabul babban birnin Afghanistan bayan harin roka. shaidu sun ce sun ga rokoki da dama inda jama'a amurka suka faɗa wa reuters cewa sun gano makaman ne a wata na'urar tare makamai masu linzami sakatariyar jarida a fadar white house jen saki ta faɗa a wata sanarwa cewa an yi wa shugaba joe biden bayani a kan halin. kana ya jaddada umarninsa na kwamandoji su ƙara ƙaimi su yi duk abin da ya dace domin kare sojojin amurka a wurin amurka tana aiki ga dangadan domin ta kammala kwashe mutanen ta daga kabul kafin cikar wa'adin gobe talata yayin da kuma ake fama da taɓarɓarewar tsaro bayan harin kodar bakin wake a wajen filin saukan jiragen saman ƙasar da ya kashe akalla 'yan afghanistan 169 da ma'aikatan sojan amurka 13 yayin da ake gabda cikar wa'adin shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya filippo grandi ya faɗa a yau litinin cewa 'yan afghanistan na buƙatar gwamnatoci da ma'aikatan jin kai saboda su taimaka wa marasa galihu a cikin wannan hali mahaukaciyar guguwar ida ta rikide ta zama hadari a kan teku amma kuma tana tattara kanta domin ta afkawa birnin new orleans da yankunan kewayensa hukumar kula da guguwa ta ƙasa amurka ta ce mahaukaciyar guguwar ida ita ce ta yi sanadiyar ruwan sama mai yawa da iskar da ta yi barna da ambaliya a kudu maso gabashin louisiana da kuma kudancin mississippi kamfanin wutar lantarki na intaji da ke aikin bada wuta a new orleans ya faɗa a wata sanarwa a jiya lahad cewa sakamakon mummunan barnan da mahaukaciyar guguwar ida ta yi duk layuka takwas da ke bada wuta a cikin new orleans da gewaye sun daina aiki ba kuma za a iya maido da wutar lantarkin da yammacin yau ba amma ya ce za su ci gaba da aiki domin warware matsalar birnin new orleans ta kasance cikin rashin wuta kwata-kwata a cewar shafin labaran yanar gizo na nola.com kana shawo kan matsalan ka iya daukan kwanaki saboda hasumiyar da ke bada wutar ta fada a cikin kogin jihar mississippi rashin wutar ya kuma shafi wasu bangarorin mississippi tsakanin jihohin louisiana da mississippi sama da mutane miliyan guda ne ke cikin duhu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau litinin layukan yanar gizo sun samu tsaiko kana an jibge rundunar tsaro a kan tituna da suka yi shuru tsit ba kamar yadda aka saba gani ba yayin da mutane suka makale a cikin gidajensu biyo bayan kira da masu fafutuka suka yi na gudanar da zanga-zangar kin gwamnatin sudan ta kudu a yau litinin da aka shirya shugaba salva kiir zai yi jawabi a wurin buɗe majalisar dokoki gamayyar kungiyoyin fafutuka sun sake jaddada su a jiya lahadi na gudanar da taron jama'a akan neman shugaban yayi murabus ko da yake zuwa safiyar yau litinin babu wata alamar taron jama'a a manyan titunan birnin juba wasu 'yan raji sun faɗa wa reuters cewa suna wani wuri ɓoye saboda dalilai na tsaro 'yan sandan sun ce masu rajin ba su karbi izinin shirya zanga-zangar ba a don haka duk wani taron jama'a da za su ya saba wa doka mazauna birnin juba sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa ya zuwa yammacin jiya lahadi layin intanet daga kamfanin mtn na kasar afirka ta kudu ya fice akan wayoyinsu kane zuwa safiyar yau litinin kuma layin intanet na kamfanin zai na kasar kuwait shi ma ya daina aiki to an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jamhuriyar niger inda ake gudanar da wani taron haɗin gwiwa da jami'an gwamnati da wakilan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa dangane da batun kare muhalli wakilin ma'ayamai sulamun muni barma na ɗauke da ƙarin bayani al'ada ce a wajen kungiyoyin kare muhalli na cikin gida nishar da na ƙasa da ƙasa kan kira taron tattaunawa da hukumomin ƙasar don bitar ayyukan da suka gudanar a bisa la'akari da alƙawalan da gwamnatoci ke ɗauka a yayin taron kasashen duniya kan batun canjin yanayi mafarin gudanar da wannan taro da ke matsayin na shirye-shiryen taron cop 26 da za a yi daga ranar 1 zuwa 12 ga watan nuwambar 2021 a birnin glasgow na ƙasar birtaniya kamar yadda shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin kare muhalli na fesco sai daidai lawali malam karami ya bayyana wa manema labarai yaya niger take ta hiyar da eh, engagement makinta da ta ɗauka eh, gaba da duniya bisa kan yaƙi da canjin yanayi shine na harko contribution eh, determinée au niveau national menene tun accord de paris na cop 21 na 2015 zuwa yau tunda muku da tarihi ba a taɓa yin yarjejeniya ba wanda ta ba mutane mamaki illa wannan yarjejeniya ta fari shine yau muka halara wannan wuri tare da duk abokan hudanmu na gwamnati da 'yan kungiya international da kuma kungiya namu na gida da wannan masu hannu shuni suke tallafa mana mu ƙara tantana mu gani yayin za mu fuskanci wannan kwabta grand britain da za a yi ta a glasgow wani rahoton binciken wata cibiyar kasa da kasa ya ayyana cewa dumamar yanayin da ake fama da ita za ta haifar da hauhawar ma'aunin yanayin zafi da degree celsius ɗaya da rabi daga shekarar 2030 lamarin da ka iya janyo illoli da dama a kan muhalli yayin da a ɗaya bangare bayanai ke nunin kasashe da dama na jan kafa a game da alƙawalin da suka ɗauka a taron paris Nous comptons saisir l'opportunité de cette COP26 pour mobiliser davantage wakilin ministan kare muhalli a wannan zama na share fagen zuwa taron glasgow muhammad sani masallaci kenan yana cewa wannan haduwa na da mahimmanci sosai a wajen gwamnatin niger domin za ta kasance wata damar tayar da masu hannu da shuni daga barci game da gudunmuwar da ake fatan samu daga gare su don tunkarar kalubalen da duniya ke fama da shi sakamakon dumamar yanayi jamhuriyar nijar da ke tsakiyar yankin sahel sahel na daga cikin kasashen da suka fi ɗanɗana kudar matsalolin canjin yanayi a duniya lamarin da a fili ake gane koma bayan da ya haddasa wa ayyukan noma da kiwo kuma yake barazana ga rayuwar jama'a a dalilin gurɓacewar iskar da ake shaka yayin da ake ci gaba da fuskantar kwararowar hamada da zaizayar ƙasa da matsananciyar ambaliyar ruwa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Malam Sule, Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC gaba baya kuma makeri da ƙarin bayanai kan halin da duniya ke ciki. A jiya Lahadi babban likitan cututtuka masu yaɗo na Amurka ya faɗa wa CNN cewa akwai yiwuwar ganin sabbin mace-macen COVID-19 dubu ɗari a Amurka kafin ƙarshen shekarar nan. amma ya ce duk da wannan lamarin mai yiwuwa ne haka kuma za a iya dakile faruwan haka dr anthony fauci ya ce amurka tana da ikon dakile faruwan wannan hasashen da masana suka yi amma matsalar ita ce akwai mutane miliyan tamanin da ba su yi allurar rigakafin cutar ba za mu iya magance wannan lamarin ta yadda ya dace kuma cikin gaggawa idan har muka iya muka yi ba waɗannan mutanen allura in ji fauci ya ce yana da muhimmanci a cikin wannan annoba mutane su ajiye duk wata akida da bambancin siyasa a gefe su yi allurar rigakafin a halin da ake ciki a makon da ya gabata amurka ta kai ga shimfiɗe mutane dubu ɗari ɗaya a kulli yaumi da cutar covid-19 a cewar wani rahoton new york times da ya ce karuwar cuta a yanzu ya yi kusan daidai da na bara da ba a riga an fito da rigakafi ba a ƙarshe ministan tsaron isra'ila ya tattauna da shugaban falasdino a jiya lahadi a wani gagarumin taro tsakanin bangarorin biyu a cikin shekaru da dama in ji jami'ai tattaunawar tsakanin benny gantz da mahmud abbas ya nuna alamar yiwuwar gyara al'amura bayan da hulɗa tsakanin abbas da shugabannin isra'ila ya kusan rushewa kwata-kwata a cikin 'yan shekarun nan a karkashin tsohon firaministan isra'ila benjamin netanyahu Netanyahu ya aiwatar da tsauraran manufofi akan Falasɗinawa tare da goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda shi ma ya tabbatar da manufofi masu alaka da Isra'ila kamar ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus da ake takaddama a kai. Abbas ya daina hulɗa da Amurka da Isra'ila a cikin waɗannan shekarun. sai dai ganawar gans da abbas na zuwa ne jim kaɗan bayan da shugaban amurka joe biden ya amshi bakoncin firaministan isra'ila naftali bennett a fadarsa ta white house gwamnatin biden tana kallon abbas a matsayin wanda zai iya taka muhimmiyar rawa a kokarin farfado da tattaunawar da ta rushe da dadewa akan batun tabbatar da kasar falasdinawan ko da yake farin jinin abbas na ƙara yin ƙasa a gida Tuwa gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Batun matsalar tsaro a Najeriya batu ne da yake ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma da ya sanya ƙungiyoyi haɗa ƙarfi wajen neman hanyar shawo kan wannan matsala. wakiliyarmu zainab babaji ta yi nazarin wannan batu ga kuma rahoto da ta da mana a jihohin arewacin najeriya ya kasance babbar kalubale da ya haddasa komo baya a harkokin zamantakewar al'umma rashin ingantaccen ilimi rashin isasshen kiwon lafiya talauci, tsoro da fargaba, nuna bambancin addini da kabila da sauran kuncin rayuwa musamman a tsakanin talakawa da sauran marasa galihu. Mafi yawan matsalolin da suka hada da yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa, kaiwa hari kan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, sare amfanin gonaki da kashe dabbobi. Ana Ana yin su ne a karkara lamarin da ke sanya al'umma ke gudun hijira zuwa birane da ke kara haddasa cinkoson jama'a, rashin samun isasshen ababen more rayuwa, yaduwar cututtuka, rashin ayyukan yi da sauransu. Domin neman mafita kan matsalolin tsaron ne kungiyar ƙananan ƙabilu a fadin Najeriya ta gudanar da wani taro a nan Jos don fargar da hukumomi kan irin yanayin da suke ciki a jihohi daban-daban na ƙasar nan. Shugaban kungiyar ƙananan ƙabilu na Najeriya Suleiman Dauda Sukukum ya ce Allah ya haɗa al'umma daban-daban a wuri guda a Najeriya da dukkan albarkatun da za su ji daɗin rayuwa amma wasu sun kasance tushen matsala. Muna da gonakinmu muna da dazuzzuka da Allah ya bamu amma wa'in abubuwan sun zama mana matsala domin ana faɗa a kai mutane suna shiga suna cin amfanin gonakin mutane kuma suna cewa suna da yanci su yi tafiya su aikata haka barayi na shiga kauyuka suna barna suna kashe mutane suna satin dabbobi suna satin mutane ana shiga kauyuka amma mata fyaɗe a kokkone gidajen mutane a hallaka dukiyoyinsu a hallaka rayukansu yau an bar marayu masu yawa akwai wanda ba su san iyayensu ba don ba uba ba uwa makarantu da ya kamata yara su je yara suka je makarantu yanzu sace su ake yi muna cikin matsi kuma wannan matsin abu ne da yake bukatan mu haɗa hannu don mu magance ta babban aikin gwamnati shine ta yi jagora ta haɗa kan mutane a ga cewa an magance waɗannan matsaloli amma kuma ba abin da ke faruwa ba kenan shi yasa muka ce ya kamata mu sanar da duniya ga abin da ke faruwa da mu kauyukanmu da aka kori mutane an kore su ba su da izinin su koma wasu kauyukan an kore su wasu baki sun zo sun mamaye wuraren gwamnati kuma bata zo ta ce me yasa kuka zauna a filayen mutane me yasa kuka zauna a kauyukan su ba an basu sun zauna a wurin a wasu a wani yanayin ma gwamnati ne take tura 'yan sanda da sojoji su kare mutane da suka mamaye kasashen wasu wannan babban matsala ne don rashin adalci ne kuma hakkin hukuma ne ta kare 'yan kasa ba muna ce a kare bafulatani ko a kare bayarbe ko a kare a kare mu ba a kare kowa da kowa hakkin gwamnati ne ta yi wannan kuma mun yi ta kira ga gwamnati don mu haɗa hannu tare mu tabbatar da cewa an kare mu. kwari da baka an kwace takobi an kwace bindigan toka an kwace sannan an bar mutane suna zuwa da makamai har da makamin harba roka su zo kauye sannan aikin da gwamnati ta sa a gaba shine ta je ta karbe wari da baka da wuka da mutane a kauye suke zama da shi saboda Allah ai sai a tura 'yan sanda ko guda biyar ne sai a koya ma mutanen kauye yadda za su yi aiki tare da 'yan sanda su kare kansu amma an ki yin haka Alhaji Usman Musa na Danko daga karamar hukumar Zurun jihar Kebbi ya ce al'ummar su na cikin barazanar hallaka da cin zarafi. Hakikanin gaskiya muna fuskantar barazana na neman hallaka rayukanmu kwace mana 'yantuka na gidajenmu gonakinmu har ma da wurin masana'antarmu ba mu da sukuni ba mu da nasuwa ba mu da kwanciyar hankali za mu aiwatar da abubuwan da muka saba yi domin sarrafa rayuwa ta dan adam a kasar zuru cikin jihar kebbi ita gwamnatin karan kanta ta sani ba muna zargin gwamnati ba ne ba kuma muna sukata ba ne muna faɗa da murya ne domin ita gwamnati ta ji a yau kasar mu zuru ko in ce ɗin mu. mun samu kanmu mun wayi gari cikin wani mummunar mawuyacin halin rayuwa ba ma kasuwanci ko noma ba yau in dan uwanka baya da lafiya to ina tabbata muku sai dai mace maka cikin ɗaki domin wani wuri ba ka da dama ka ɗauke shi ka kai shi a asibiti ko inda za ka je kai jinyarsa domin kai ma rayuwa za ta zama cikin haɗari so wayannan matsalolin sanannu ne kuma abubuwa ne wayanda suke tabaruwa a cikin mu ita ce zuru emirate wanda mun yi ta kuka mun yi ta kira ga ita gwamnatin jiha har ita najeriya baki daya amma har wa yanzu ba wani mataki wanda yake tabbatacce ga al'ummar kasar zu emirate A duk lokacin da aka samu tashin hankali mata da yara suke shiga halin galabaita idan ma har sun tsira da ransu kenan domin kuwa sukan fuskanci yanayi na cin zarafi daban-daban Malama Hannatu Paul ta bayyana mun wasu nau'o'in ukuba da mata ke fuskanta a wuraren da aka samu tashin hankali. Mata sun shiga wani hali wanda yake tun da an ka fara wannan abun mata aka haramma in an ka zo an ka kakkashe mazajensu a kwashe su a tahi a je a rafin ɗinsu in an rafin ɗinsu a sa musu abubuwa a gabansu mace na da ciki a ɓare ta a cire yaro a yes a ɗauki 'yan mu a tafi da su wasu wurare akwai wasu bayanan da ke cewa wato wasu matan irin wayanda suka samu kansu a cikin wannan tashin hankali sun shiga karuwanci a can gurin ku yaya ake ciki kwarai sun shiga sabili da an kakkashe mazajensu sannan ba su da wurin zuwa sannan dole sun shiga karuwanci wasu ma manya za su ɗauke su su ce za su je da su domin su taimaka musu wai su yi ta aiki a gidajensu ba wannan nuhi ne gare su ba abinda da suka yi shine su tafi su je su lalata su yan matan mu haka nan yaran mu haka nan so abin ya ya karhin abin da zamu haɗi akwai wata yariyan da aka nuna mani wadda take ba ta san kowa ba ba ta da kowa an ɗauke ta an kai ta wani gida wai dun tana matan mai gidan aiki amma abin da ake yi mata shine in dare ya yi shi mai gidan zai ɗauko wasu ya kawo wasu mazaje su zo su yi rafin ɗinta ta yi ta kuka tana kuka sai dai a sa mata abu ga baki a ruhe mata baki a hana mata magana wani irin wulakanci ne ba a wulakanta mace ba ashe akwai wani abun wani muhimmin abu da za a iya girmamawa bancin mace mace abu ce wadda za a girmama mata domin in ba da mace ba duniya ba za ta yadu ba ni ina ganin ko shi shugaban kasa na najeriya mace ta haihe shi in yana jin irin wannan abubuwa da ke faruwa a a akan abin da ake ma mata ya yi shiru Masana harkokin tsaro dai na ci gaba da baiwa gwamnati shawarwari kan matakan samar da tsaro a Najeriya. Ga lauya mai zaman kansa kuma shugaban kungiyar lauyoyin Jos Yakubu Salibawa samar da 'yan sandan jihohi da karfafa kungiyoyin 'yan sintiri a yankuna za su taimaka wajen samar da tsaro. dole a canza taswira ta magana security a Najeriya a turance our security architecture dole mu canza shi ma'ana maganar 'yan sanda na jihohi state police ya zama wajibi dole a yi wannan domin ya zama to gwamna yana da iko da shi da kansa zai tsara jiharsa ba wai an bashi commissioner 'yan sanda ba amma a hoto ne kai an ce chief security officer amma baka da iko akan dan commissioner eh, 'yan sanda muryar amurka daga jos a Najeriya. To a gaida Zainab wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5 Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata yana iya sauraron mu a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar dan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an mai ilimi shike morewa daraja Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ji irin alfanu da ake hasashen samu a wannan sabon tsarin na kawo daidaito a kwalin digiri da HND wajen inganta ilimi a Najeriya baki ɗaya. Kazalika masana na ganin cewar akwai buƙatar inganta tsarin da ma kawo wasu abubuwa na daban a cikin shirin. Don ganin abin ya ɗaure har zuwa wani mataki. yanzu in kana da digiri ba suna zuwa su yi optitude test ba to me yasa ba za su sai sai da first class ba a Amerika ba a yin haka a ingila ba a yin haka to dama sun fara boroyin wannan abu da in an zo a yi maka exam na daukan wancan aiki in ka ci wani ne kuma magana cewa ka yi makaranta in baka yi makaranta amma a ce kana da digiri a baka da digiri wannan ba ya adalci ba yanzu wani yana koyan aiki din ya gama secondary school ya dade yana aiki din hajiya kamar ce ana neman manaja ke yanzu kin dade kuma baki da digiri an ce a zo a yi jaraba na zama ki zama senior manager an yi jaraba kin ci sai a dawo kuma a ce a ai baki da digiri me hada wancan da aikin manajan ki duk wannan hanyar da ake fito da shi na zalunci ne To yaya malaman jami'a suke ganin alfanun wannan daidaito? Malami a jami'ar Bez da ke Abuja, Farfesa Usman Muhammad ya bayyana ra'ayinsa. Wato daidaita sahu da aka yi tsakanin 'yan digiri da 'yan haya national diploma hnd abu ne wanda ya dace tuntuni a yi na ɗaya saboda a ƙarfafa ma masu hnd gwiwa na biyu shine duk da polytechnics da sauransu da aka kafa ba an yi su ne domin digiri ba an yi su mostly saboda technical ne da tuntuni ya kamata an daga darajansu ya zama cewa babu bambanci tsakaninsu da digiri. Na uku shine bambancin da ake samu na albashi da kuma yanda ake kallon dan HND da dan digiri ba ɗaya ba ne. To zamani ya zo da shi dan HND din a wa'innan technical fields din abubuwa da za a ce wato kirkire-kirkire ne sun zo sun fi karfin wato yanda ake kallon su da kuma yadda aka ɗauke su. Uh, misali masu kere-kere masu gine-gine masu construction duka za ka same shi a polytechnic a kasarinsu. kuma nan in suka yi hnd suka fito duk wanda ya je digiri irin nasu fannin a university sai a ɗauka shi ya fi su amma a zahiri in aka tafi wurin aiki za ka ga su 'yan diploman structures da sauransu da amu practical sun fi wasu 'yan digiri ɗin. To babu shakka wannan daidaitawan ni na yi na'am da shi a yanda na gani kuma ya dace a yi tuntuni yanda kika faɗa ne an daɗe kusan shekara ashirin ba a yi wannan al'amari ba amma yanzu da ya zo falillahi farfesa usman muhammad wasu za su ce najeriya na kukan rashin kuɗi akai akai akai me yasa yanzu ne da ake kukan rashin kuɗi wannan abu zai tabbata za su ga kamar za a ɗora ma najeriya nauyi wajen kuɗaɗen da za a biya yawancin waɗanda suka fita da babbar difiloma ta kimiyya da fasaha ɗin nan ya kake kallon wannan tunani ai shi bambancin ma ba shi da yawa bambanci tsakanin digiri ɗin da ya candi ba shi da yawa sosai kuma kallon da ake musu ne kamar wato ba su kai 'yan digiri ba shi ne aka bi aka cire to yanzu wannan daidaitawa ni na yi na'am da shi kuma na ji daɗin daidaitawa nan da aka yi saboda duk wanda suke technical kirkire-kirkire da gine-gine da structures da engineering da construction wanda suka gama polytechnic a gaskiya da amu practical zaka gansu dan wasu wanda suka yi irin wa'innan a university sai dai quantity survey ne da kuma wasu abubuwa wanda za ka ga daban-daban to amma kuɗin da za a bada babu wani ariya an dai cire bambancin kuma ɗan allowances da ake karɓa a kan digiri zai yiwu su ma sun samu kamar 'yan digiri haka zalika albashinsu zai ƙara ƙwari da gwaɓi kamar 'yan digiri to saboda haka babu wani kuɗi da najeriya take bukata na cewa wai don ta daidaita tsakanin 'yan diploma hnd da digiri tana neman wasu makudan kudade wanda za ta biya 'yan hnd babu wanda suka gama abin bai kama su ba ai sun gama wanda abin ya kama suna nan da su za a yi da wanda za su zo so saboda haka ni na yi na'am da irin wannan doka da kuma cire bambanci tsakanin 'yan digiri da 'yan haya national diploma ah, yana da kyau kuma yana da alfanu kwarai ainihin. A lokacin da yake jawabi bayan zartar da dokar, shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya jaddada cewa zartar da kudirin dokar zai zama abin karfafa gwiwa ga ɗaliban da suka kammala karatun boko. Saboda haka ya yi kira ga ɓangarorin gwamnati da masu zaman kansu da su tabbatar da aiwatar da abubuwan da kudirin ya tanadar da zaran shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanya hannu a dokar. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa ke nan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tamu Madina Dauda da ta taimaka wajen nazari da haɗa wannan shirin, sai sauran waɗanda suka bada tasu gudunmawa. ta da fatar Allah ya shige muna gaba baki ɗaya, ya kuma sa wannan tsarin ya ɗaure da kuma alfanu da ci gaban tattalin arzikin Najeriya baki ɗaya. Godiya ta musamman ga wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam, ni ne madugun shirin Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fako hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane kan marar ilimi abun rainawa. himma da ƙwaro ƙoƙayen mushininku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don zan miƙewa kai ƙoƙarin neman. Shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga baba da tashin muhimman kanin labarai. takaice fadar white house ta faɗa a yau litinin cewa aikin kwashin mutane na ci gaba da gudana ba tare da tsaiko ba a filin saukan jiragen saman kabul babban birnin afghanistan bayan harin roka shaidu sun ce sun ga rokoki da dama inda jama'a amurka suka faɗa wa reuters cewa sun gano makaman ne a wata na'urar tare makamai masu linzami sakatariyar jaridar fadar white house jen saki ta faɗa a wata sanarwa cewa an yi wa shugaba joe biden bayani akan harin kane ya jaddada umarninsa na kwamandoji su kare kaimi su yi duk abin da ya dace domin kare sojojin amurka a wurin mahaukaciyar guguwar ida ta rikide ta zama hadari a kan teku amma kuma tana tattara kanta domin ta afkawa birnin new orleans da yankunan kewayensa hukumar kula da guguwa ta ƙasa amurka ta ce mahaukaciyar guguwar ida ita ce ta yi sanadiyar ruwan sama mai yawa da iskar da ta yi barna da ambaliya a kudu maso gabashin louisiana da kuma kudancin mississippi To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Ko ku aiko da saƙonni ta hanyar email a sashen Hausa at voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Helu Hele da kuma Des da suka hada shiri. alheri ke muku fata alheri sai kuma can da dare idan Allah Ubangiji ya nuna mana.